Shugaban Kim Jong Un na Koriya ta Arewa ya kori manyan janar-janar na kasar tare kuma da sanar da yiwuwar kasar za ta fara shirin yaki. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta ce shugaba Kim din ya yi sanarwar ne a lokacin taron da ya da sojin kasar ya kuma shaida musu cewa wato ya kuma shaida musu cewa su kara kera makamai a kuma nan take ya kori shugaban ma'aikatar fadin shugaban kasa Park Suhu sannan kuma wannan na zuwa ne a matsayin martani kan wani atisayen soji da Koriya ta Kudu da Amurka amurka suka yi wadda mr kim ɗin ke alakantawa da wato da atisayin takalar fada ko kuma yunkurin mamaye ƙasarsa to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen tun bayan na shi mukamin a watan da ya wuce ana dai saran ran mr wang ɗin zai kai irin wannan ziyara ƙasashen malaysia da kuma cambodia a watan jiya ne dai mr wang ya samu mukamin bayan batan dabo da wanda ya gada kwingang ya yi ba kuma tare da kowane bayani daga gwamnatin china ba